إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أهل مناسبيات 20 ga الربيع الأول bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi Sallam, daga makka zuwa madina 1444 safiyar ta dace da 16 ga watan goma shekarar 2022 to ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da rayuwa ka da muke cikin littafin ahlari na shek abdurrahman al-akhbari za ka jiya mun karkara magana ne akan maganan malam yake cewa ya haramu alaihi alkazib amma kafin haka za ka rasu da muka fara a wannan sassi daga shafi na biyar wani cewa ya jibu alaihi hibzu jami'i jawarihi mastaɓa wajibi ne ga baligi ya kiyaye dukkan gaban shi gwargwadon shi abin da ya shafi harshe da kunnuwa duka mun yi bayani kan wannan wa an hibba lillahi shafi na shirya kenan wa an hibba lillahi sannan yi dole in zai so abu ya so abu don Allah karka so wani abu don dan wani abin duniya da za ka samu wa ya bughaba lahu idan zai ki abu to ya ki abun don Allah ويرضى له إذا زي دلعب يدلعب دن الله ويغضب له إذا زي يفشي دعوه mana idan zai yayyar in zai fushi da abu to ya fushin dan Allah wa ya amura bil ma'ruf baligi ya rinka ubanni da kyakkyawan aiki wa yanha anil munkari sannan kuma ya danga hani da mummunan aiki mana ta wani hizba a garuruwan mutane kenan ويحرم عليه الكذب ويحرم عليه الكذب قال يا ساهر أم تأذنيش نفرقوا كنا والغيبة هكا غيبة متاني ساهر أم تأذنيش والنميمة هكا النبي من تمتاني دول من متاني سنهر أم تأذنيش أبو نوء دوالك تاوى والكبر, والكبر haka girman kai ya haranta gaba ne sai ba kowa wasu muna yin girman kai su da haka mutum in dai ba da gine to haramun ne daga yi wa mutane girman kai so shi girman kai yana kai mutum zuwa ga wuta kamar da za'a zo karanta wal da jiji da kai shi ba kuwa ba sai bala'in kafafa da jiji da kai haramun ne wal riya'u haka riya haramun ne ga mutumin da yake baligi da baliga yin aiki ba don Allah ba Allah ya naka wasu haka jiyarwa ji da jiyarwa haramun ne Kai wani aiki tsakaninka da Allah ta ce ai mu muka yi kaza ka ji da daren nan fa daren nan ya yi tsayi sosai wal hasadu haka hasara haramun ne a gare shi to kayan kenan ababe guda takwas wani kibiru girman kai wal ujubu jiji da kai wani riya'u da riya haramun ce wasu masu da da gerowa haramun ne wal hasadu haka hasada haramun ce ba shakka wannan wasu manyan ciwo ne wanda ma yake an ambata mana su a cikin wannan littafi shi mai albarka littafin akhdari littafi mai albarka kuma kuma littafi ne wanda zai karami ne amma kuma la shakka ya ci sunan shi littafi da wannan malamai a zaure suke ce mai wai rariya matasar sallah za ka shi girman kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shi ne mutum ya ƙi gaskiya da kuma raina mutane in gaskiya da raina mutane shi ake ce girman kai hadith ya zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa girman kai shine kin gaskiya da kuma raina mutane to da ka da mutumin da ya da wannan ababe guda biyu kin gaskiya ka san gaskiya gaskiya ce da raina mutane da ganin mutane ba su kai ba kai ka kai to wannan shi ake cewa girman kai to da ka daga cikin girman kai wajen كربان دفتيا شيء دفتيا كاو دفتيا سكي كربان تا توكمي كنا شيء كرينا متاني كنا كنا بسكي وكنا ولا كنتاسو دوالنا حديث يدو رجل السلام والدن الله صلى الله عليه وسلم إمام الترمذي له يسوع حديثه صلى مساء ابن الأكوى يشيتيوا يا من دن الله صلى الله عليه وسلم لا يزال رجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين mutum ba zai gushe ba yana ƙafafa yana girman kai yana yi wa mutane ɗagawa har sai allah ya rubuta shi a cikin kangararrun bayi yana tafiya girman kai ta mai magana sai ya ga dama ya amsa yusibahu ma asabahu manzo Allah ke cewa sai irin bala'in da ya samu kangararrun bayi ya samu wannan bawa inji ji annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam al-ghazali Allah mai rama yake cewa mabuɗin rabauta a nan gidan duniya da lahira shine mutum ya dinga farkawa kar mutum ya kasance wani abu ya ja shi na girman kai sannan mabukugan hasara da tabewa to shine girman kai kuma da rafkanuwa a nan gidan duniya mutum ya ɗau hanya ta girman kai da rafkanuwa yake cewa wannan yana cikin mafi girman bala'o'i masu girma wanda suke halakar da mutane yake cewa girman kai yana cikin ababen da ke halakar da zaɓaɓɓun bayi cikin bayan Allah subhanahu ta'ala yake cewa girman kai wata cuta ce wata ‘yan kaɗan ne cikin bayan Allah masu ibada da masu zuhudu da malamai suka kubuta daga ita to ina kuma ka ce gama maganin mutane bayan Allah wanda ya kasance masu zuru wanda suka san Allah wanda suke bautan Allah da malamai masana Allah za ka ga ‘yan kaɗan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya cire su daga girman kai to ina kuma ka ce ina kuma sauran gama garin mutane to la shakka da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisi حديث يا إنجسة وذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دم مسلم دي كان شيء أسين دوسيا شيء أقوي دي دي دقايا ذرة أنا يبقى كيف ليش قال الجنة با إن جاء الله محمد صلى الله عليه وسلم lallai girman kai ya kasance wani shamaki ne tsakanin فكان مسلم aljanna saboda yana kange مسلم yana kan gabawa da tsakanin shi da harayyar mummunai wanda su ne ƙanƙan da kai da kuma sassauta fuska fuskar rahama ga bayan Allah mummunai to da haka wannan girman kai da mutum ya ɗauka sai ya kasance ya kulle mutum duka wata hanya wata hanya ta sai ya kulle mutum dukkan wata hanya ta zuwa ga aljanna sannan kuma ya kai mutum zuwa ga wuta Allah muke rukuni da ta sannan kuma shi girman kai kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa girman kai kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa al'izzu izarahu wal kibru rida'ahu lallai buwaya wannan ما يفيني أن الله سبحانه وتعالى بوايا للكر جميني أن الله سبحانه وتعالى والكبرياء رداءه سلك مجر وكي ما يفيني أن الله سبحانه وتعالى دوك مسلم جيكا سنتي يفتونا فتودا علا أتكن ونا ما يفيني أن الله سبحانه وتعالى تو الله دمي أذابا haka manzon الله صلى الله عليه وسلم ce kuma ya ji wannan magana ne daga Allah subhanahu imamu zahabi allah ne rama cikin littafin kamari yake cewa lallai shi girman kai yana cikin mafi girman laifuka masu girma a wajen allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yake cewa a sharul kibar man ya takabbar ala ibad bi ilmihi fa inna hada la yanfa'uhu ilmu daga cikin mafi sharrin girman kai shi ne mutumin da ya kasance yake yi wa mutane girman kai da ilimin da Allah ya bashi irin wannan bawan Allah ilimin da Allah ya bashi ba zai mai amfani ba za ka duk mutumin da ya nemi ilimi don alfahari da kuma samun matsayi a cikin al'umma da kuma raina musulmai da kuma wulaƙanta su to lallai wannan yana cikin mafi girman laifi a wajen Allah subhanahu ta'ala sannan kuma manzon Allah ke ce ba zai shiga aljanna ba mutumin da ya kasance a cikin zuciyar shi akwai daidai da kwayan zarra na girman kai cuta ta biyu da malam ya ambata mana yake cewa wal ujubu za ka jiji da kai afafa shi ma haramun ne ga dukkan mutumin da yake barigi ita ma jiji da kai wata cuta ce mai zaman kanta wacce ta kasance ta halakar da bayan allah sannan kuma lallai wannan cuta tana cikin sabbuban da take ke mutum wuta za ka mutum sai ya kasance ya dinga rena bayan allah baya aikata ayyuka na gari yana kallon mutane shi ya fi su yana musu dagawa sannan kuma yana kallon sauran mutane mawulaƙanta ne ta yi wani lokacin abin da zai sa mutum ya dinga al'ujub ma'ana jiji da kai da yana ganin kanshi lalle ya ba kai shi mamaki shi ne ta yi dukiyar da Allah ya ba shi ta yi wani lokacin kuma ya kasance 'ya'yan da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ta yi wani lokaci ya kasance matsayi da yake da shi in ce dangantaka ɗan babban gida ne ko kuma ya kasance mutum ne mai daraja Allah wa ta ya ba shi wani matsayi to lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يا باب الابار ولم تمسكم بني اسرائيل وذلك بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء وترى لرمت يا فتن بني اسرائيل يا فتو ان يوانكا دوانكا ذاك ينا تن كرجل لن شاكسا ينا تن كرجل لن شاكسا ينا كافافا لقير من كي اتكم تاني من ذلك تفوت فبي الارض فهي الله سبحانه وتعالى ييو قصاء ورني اتن saboda aka binne shi a cikin ƙasar manzo Allah ke cewa har izuwa lokacin da yake fada mana yake fada sabon shi wannan magana lalle wannan bawan Allah yana nan yana tafiya cikin ƙasa har izuwa ranar tashi alƙiyawa mai ya ja mai haka shine girman kai da tsafafa wanda shi ba a kowa komai ba amma kuma yana jiji da kanci wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya limar da shi a cikin ƙasa da ita jiji da kai ma'ana mutum ya ce ni lafuwa ne wanda ita ce kalmar da shaidan ya faɗa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya bai umarni ya yi wa babanmu annabi adam alayhi salam sujada lokacin da Allah ya tambayi shaidan ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai ya sai shaidan mai yana ka kai sujada ga abin da na halitta da hannayena sai ke cewa istakbarta am kunta min alim mana ka yi girman kai ne sai ke ce a ana khairun minu ai na ji shi alkhairi na bu annabi adam alkhairi khalaqtani min nari ni ka halitta ne daga wuta wa khalaqtahu min tini shi kuma ka halitta shi daga yunku ne to da ka lissafi ai wuta ta fi yunku to da ka sai ka ce shi dan yaji wani al'ujub da wani girman kai yake ta kai shi bare baban mu annabi adam sidira hadisi ya zo cikin sunan abi dawud دسنون ابن ماجر امام الترمذي دغا اجي ثعلبة الخشن يكي سيوا انت مي كيف تقول في هذه الآية ميراك ما ان لنا ولا الآية عليكم انفسكم يا كو جماعة قوة يجي لك شاك الله فلا قوة يجي لك تك تعامى والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت ناتا بهم من ذن الله قيادة أمسين الله ثبت أزريش ذن غير ذن الآية gaskiyar suratul ma'ida akan kowa ya ji da kanshi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana bal i'tamiru bil ma'ruf ya ku musulmai ku dinga umarni da kyakkyawan aiki wanta huwa anil munkari sannan ku hana daga aikata mummunan aiki sannan kuma ku yi hana daga aikata mummunan aiki hatta idza ra'aita shuhhan muta'an har lokacin da ya kasance kaga rowar da ake yi wa biyayya rowa da ake yi wa biyayya wa hawan mustaba sannan kaga san zuciyar da ake bi mutum ko da yake yana bin san zuciyar shi wa duniyar mu'assaratan sannan kaga duniya da aka fifita ta akan Allah da akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijab kulli zai ra'ayin bi ra'yi da kuma mamakin kowane mai ra'ayi da ra'ayin shi ko yana ganin kai ra'ayin shi ya kai kai da na kawo fa shawara ta ai ina na aka dauka ashe ina da ra'ayi to kaga mutane sun fara mamaki da ra'ayoyinsu Ba fa alayka bi nafsika ka kama kanka a wannan lokaci manzo Allah ya fara sabon shi ku kama kanku a wannan lokaci wada'anta amra al-awam kamar al'amarin gaba garin mutane inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa salatu muhlikatun akwai ababe guda uku da suke halakar da bawa شح مطاء روى الدعكي وبيئة روى تيمتن يلا دقلاء روى صلينا وروى بيئة توقع ذاتا للي والنباء أن لا يشتنها لك وهو مستوى من ذا الله كتاركما فنزوت الدعكي بي وإعجاب المرء بنفسه سلكما متي كان شيء ينا ما ماكن كشي ينا غنشيا كي الهاري شيبا كوا وني متن يوند أكيش رغماني sannan kuma ƙarshe za a je a binne shi a cikin ƙasa ya koma ƙasa ya kasance ma kamar ba a yi shi ba sai ranar da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama zai sa da shi da wannan an kanta wani asar daga wajen annabi isa yake cewa kan min siranin a atufa a warrihu da yawa cikin fitilu za ta ga iska za ta zo ta kashe su wa kan min abidin a sadawul ujub mafi yawan masu bautan Allah za ka ga abin da ke ɓata musu bautan Allah to shi ne jiji da kai da kuma ganin mamakin kansu sun kai wani matsayi na bautan Allah subhanahu ta'ala sai ya kasance hakan ya ɓata musu ayyukansu imamul mawar da yake cewa alkibar ya kun bi manzilatin wal ujub ya kun bi fadilatin za ka shi girman kai yana kasancewa akan wani matsayi ne da ya kasance mutum ya samu شيك وجيجي لكي يلا كذن سيوالي جوات فلولاد الله سبحانه وتعالى يكذن سيواشي فالمتكبر يزل نفسه عن رسبة المتعلمين ذاك شيء يجل منك يلا كي وكان شيء ذاك متاكم متعلمين كذن شيء فكيني من إلي ذاك لي الله سبحانه وتعالى وذا الله صلى الله عليه وسلم سنجعنك لندك ونمي هانك لأكن للي يبرق المنكي كي ya ɗau hanya ta bayan Allah masu gudu kar mutum ya kasance ko da yaushe shi yana ganin ya kai alhalin bai kai ba da wannan wannan cuta ce wanda muqarrib ibn abdullah yake cewa la an abitu na'iman yake cewa wallahi la an abita na'iman wallahi na kwana ina bacci wa asbaha nadiman nawayi gari ina mai nadama ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa aslamu ajiban wallahi ya fi soyuwa zuwa gare ni da na kwana ina bautan Allah subhanahu wa ta'ala ina kiyawar lai sannan na wayi gari ina jiji da kai ina ganin jira da na aikata wani abu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ku ji wata magana ta mutsari ke cewa na kwana ina bacci na wayi gari ina nadama akan baccin da ne da daddare ya fi soyuwa gare da in kwana ina bautan Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da safa na waye gari ina ganin wai na kai wani mataki na yi wa Allah subhanahu ta'ala biyayya to bangi muke roƙo da kada mu duniya da lahira da wannan jiji da kai cuta ce wanda musulunci ya yaki da ita sannan kuma tana cikin ababen da suke ɓata bawa aikin shi in bayanan su ya yi karatun tana tsaya kuma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأزدنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ من نبيك صلى الله عليه وسلم وربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات إنك لا تخلف المئات اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حاراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا السوء اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عليه الحمد لله رب العالمين